Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis shida ga watan Mayu na shekarar 2021. wato daidai da 24 ga watan ramadana na shekarar 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. To Hafiz wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya ya yi gargaɗi jiya laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwa annobar corona karo na uku yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙuma rayukan kusan mutane dubu hudu a wunin. manyan kasashe masu karfin masana'antu sun bayyana goyon bayan taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya wha 'yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin dudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa salva kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa kanin labaran kenan bayan sakin ɗaliban kwalejin horas da sha'anin gandun daji ta afaka kwanaki 56 da garkuwa da su bayanai na nuni da cewa ba a biya kuɗin fansa ba ko menene ya kai ga sakin su shi tsohon shugaban kasa chief police ogo sun shi ma ya ba da nashi da kokarin na ganin cewa an iya hada kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yara bayan haka kuma za ku ji cewa ta takaddama ta kunno kai tsakanin sanatocin jami'ar apc masu rinjaye da kuma jam'iyyar pdp marasa rinjaye a zauren majalisar dattawan najeriya kan batun taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Lokacin PDP ne suna mulki Boko Haram Ko da muka zo gwamnatin APC ta gaji waɗannan lalurorin. To, gyara wuya gare shi. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya ya yi gargaɗi jiya laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwa nobar corona karo na uku yayin da ƙasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙuma rayukan kusan mutane dubu hudu a wunin. K. Vijay Raghavan ya yi wannan gargaɗin ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa ƙasar india take da kusan rabin adadin da aka bayar makon jiya na waɗanda suka kamu da cutar a duniya da kuma kimanin kashi ɗaya cikin hudun waɗanda suka mutu. ma'aikatar lafiya ta ƙasar indiya ta sanar da mutane 482,315 sabbin kamun annobar jiya laraba da suka hada da mutane 3,780 da suka mutu sanadiyar kamuwa da covid-19 kasar ta kudancin asiya tana da sama da mutane miliyan 20 da suka kamu da cutar corona adadi na biyu mafi girma a duniya bayan amurka yayin da mutane 226,880 suka mutu bisa ga ƙididdigar jami'ar john hopkins Manyan kasashe masu karfin masana'antu a duniya sun bayyana goyon bayan Taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya WHA, Majalisar Zartaswa ta hukumar lafiya ta duniya, kafin gudanar da taron shekara-shekara na majalisar da za a gudanar ranar 24 ga watan Mayu. Wannan ne karan farko da kungiyar ta G7 baki ɗaya ta goyi bayan sa Taiwan a majalisar WHA. Ana ganin wannan yunkurin a matsayin tsautawa ga China. gwamnatin beijing ta yi ta toshe kafar shiga ga taiwan tarukan hukumar lafiya ta duniya bayan da kasar mai cin gashin kai ta zaɓi tsai Ing-wen mai caccakar China a matsayin shugaban ƙasar Taiwan a shekara ta 2019 ta sake zaɓensa karo na biyu a shekara ta 2020. Wakilan Taiwan sun rika halartar taron Majalisar Hukumar Lafiya ta Duniya a matsayin 'yan kallo daga shekara ta 2029 zuwa 2016. lokacin akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin beijing da taiwan 'yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin jihar jongle na sudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salma kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa shugaban kasar ya bada gudunmuwar tirela goma sha biyu ta abinci ga waɗanda mummunan ambaliyar ruwa da aka yi bara ya shafa lokacin da ya ziyarci birnin bau ranar ɗaya ga watan afrilu mataimakin magajin garin gundumar mobile tot wanda alhakin raba abincin ga waɗanda lamarin ya shafa ya rataya a wuyansa ya musanta cewa ya sayar da abincin da aka bada gudunmuwa a kasuwannin sayar da abinci ya ce ofishinsa ya hannunta kayan abincin ba tare da bata lokaci ba ga shugabannin al'umma domin su rarraba a rahoton da aka wallafa cikin shekara ta 2020 Ƙungiyar sa ido kan ayyukan ƙasashe ta ayyana ƙasar Sudan a matsayin ƙasa ta biyu da aka fi rashawa a duniya bayan samaliya. To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke Afaka za su ga likitoci don duba lafiyarsu tukunna kafin mika su ga iyalansu. A yammacin jiya Laraba ne dai aka sako ɗaliban kwalejin horar da sha'anin gandun dajin da ke Afaka a jihar Kaduna, inda kwamishinan tsaron jihar Malam Samuel Arwam ya ce sai a yau Alhamis ne za a mika su ga iyalansu bayan duba lafiyarsu. Isa Lawal Ikara gare ka. duk kokarin manema labaru na jin yadda aka kubutar da anan ɗalibai daga bakin malam samun a dai ya ci tira domin ya ce sai alhamis nan ne za a yi taron manema labaru sai dai kuma malamin addinin musuluncin nan dr ahmad abakar gumi ya tabbatar wa da muryar amurka cewa kwamitin da suka kafa har da tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ne ya ceto waɗannan ɗalibai. gaskiya ne kan akwai gudunmawar da aka yi na kokarin ganin cewa an sako su ci tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo shi ma ya ba da nashi kokarin na ganin cewa an iya haɗa kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yara. alkamta malam wasu za su ce to an ba da kuɗi kenan. a to mu dai ba ba su kuɗi ba kai tsaye amma dai kuma kasa akwai tun farko an fitar da wasu guda biyar sannan biyar suka sake fita yanzu kuma gashi ashirin da bakwai sun fita magana kuɗi yanzu ba za a iya magana a kai ba haka kai tsaye. babu wadda aka samu matsala na rauni ko ciwo ko rasuwa kenan tunda mutum talatin da bakwai ne su suka tafi kuma duka sun kawo. in akwai ma su cikin wanda suka kama ne aka samu wani takadari a cikin su yana so farma wata su kansu su suka kashe shi. wasu za su so su ji kwamitin naku akwai malamai ne ko ku hada jami'an gwamnati. a ba ba jami'an gwamnati amma dai duka duka wannan aiki ana yi da yan sanda. to wani sako ma nan zai aiki. yake sako shi ne dai su wanda suke dajin nan don Allah su bar wannan ta'addar don Allah in suna da korafai korafai yanzu mun ji mun gani ko mun gaya hanyar da za a yi musu magani su don Allah su bar wannan muguwar tabi'a shugaban kungiyar iyayen waɗannan ɗalibai da aka sako malam Abdullahi Usman Tumfurkai ya ce su ba su biya ko sisin kwabo ba kafin aka sako waɗannan ɗalibai to gaskiya mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma mun yi murna kasancewar waɗannan yara yau kwanansa hamsin da shida hannun waɗannan mutane to a ce sun fito fito kuma suna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi. An ce ku iyayen kun yi karo karo kun haɗa kuɗi. Muka haɗa kuɗi muka yi mai da su. Waɗanda aka sako yaran. A'a gaskiya ina tabbatar maka da cewa babu wani iyayen yaro da ya bada kwandala. To ko yaya masana harkokin tsaro ke ganin irin wannan lamari? manjo ya hayashin kwamarta ya ce akwai abin lura. ko ma menene dai abin da haka yake nuna shine gwamnati kamar hannunta a rungume yake ba wani hubasa da take yi na ganin cewa ta ceto irin waɗanda aka garkuwa da su kamar waɗannan da suka dau wani tsawon lokaci to a ƙarshe wasu ne daga waje suka zo suka shiga suka fita har aka samu nasara wannan ya nuna cewa da gwamnati tana yin yunkuri ko da ta hannun waɗansu ne domin a samu a magance wannan abu da tuni an magance shi kuma ko babu komi in ma sulhun ne a karɓo yaran nan tukuna sannan daga ba gwamnati in za ta naɗa ninsa ko kuma ta ce sai dai a yaki da wannan mutanen tana iya yin haka. Waɗannan ɗalibai dai su ne mafi daɗewa a hannun 'yan bindiga cikin ɗaliban da aka sace a 'yan kwanakin nan musamman ma dai a yankin arewa maso yammacin Najeriya saboda sai da suka kwashe kwanaki hamsin da shida ba su dawo ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. gaida Isa lawale kara ana tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Amurka ta cika alkawalinta na taimakawa dakarun kasar Afghanistan yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar. wani jami'in amurka ya tabbatar wa murya amurka jiya laraba cewa dakaran amurka suna kai wa mayakan taliban hare-hare ta sama a lardin helmanda da ke kudancin kasar jami'in da ya nemi a saya sunansa bai yi karin haske akan aikin sojin ba bisa dalilan tsaro ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ita ma ba ta yi karin haske ba ko da yake kakakin ma'aikatar ya ce kwamandojin dakaran amurka da ke afghanistan suna da karfin gudanar da aikin soja. Daga ƙarshe Majalisar Dokokin Jihar South Carolina ta kada kuri'a sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukuncin kisa yayin da ake fuskantar karancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa. kuri'a da majalisa ta kada da ta samu goyon bayan 'yan majalisa 66 akasin 43 da basu amince ba ta kasance mataki na ƙarshe na amincewa da ƙudurin. wannan matakin zai ba da damar ci gaba da aiwatar da hukuncin kisa a jihar da take ɗaya daga cikin jihohin da aka fi aiwatar da hukuncin kisa a amurka A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya sanatoci daga bangaren jam'iyyar PDP masu adawa sun yi zargin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa kundin tsarin mulkin kasa karan domin ya gaza ba kasa tsaro kamar yadda ya alkawari a shekarar 2015 wanda shine muhimmin aikin gwamnati. amma 'yan jami'ar apc masu rinjaye sun mayar da martanin cewa ba daidai bane a ce shugaba buhari bai taka rawa wajen tsare ƙasa ba wakilin sashen hausa madina dauda ta yi nazarin wannan takaddama da ta kunno kai a wannan rahoton da ta hada mana. Gamayar 'yan adawa ta PDP a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye 'yan yinaya a Baribe sun bayyana damuwarsu akan yadda jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta kasa kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasa wanda shine muhimmin dalilin kamfen ɗinsu a shekara 2015. Sanata a Baribe ya ce APC ta bari rashin tsaro ya yaɗu a kowane sashe na ƙasa don haka a matsayinsu na wakilan jama'a suna kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro baki ɗayanta. The caucus also expresses very strong reservations A nan, ‘yan yinayen abadi bene yake cewa baya ga batun tsaro wani abu da ya ɗauki hankalinmu shine batun farfado da tattalin arzikin ƙasa. Muna ganin gwamnati na neman buga kuɗi a matsayin hanyar haɓaka tattalin arzikin wanda yin haka ba daidai ba ne. Zai ƙara tashin farashin kaya ne da kuma ƙara karya darajar kuɗinmu. Muna kira da kakkausar murya da duba kukanmu da idanun basira. Jama'a na wahala. To sai dai ga mayar 'yan jam'iyyar apc mai mulki a ƙarƙashin jagorancin shugaban masu rinjaye sanata yahaya abdullahi abubakar sun yi watsi da abin da suka bayyana da cewa bayanan rashin gaskiya ne da adalci duk abin da yake faruwa yau ya tuna kan shi a lokacin da su pdp ne suka zo suka yi wannan lokacin suke mulki ai rikita da take faruwa da zamfara wadda ta sa ita ce ta yadu har yanzu sauran wurare ka arewa maso yamma ai daga zamfara ta fara kuma tun lokacin pdp ake yi lokacin pdp ne suna mulki boko haram su shi ko da muka zo gwamnatin apc ta gaji waɗanda lalurorin ne to gyara wuya gare shi ana nan ana kokari a zo a gyara saboda haka irin wannan lalura irin wannan ta tsaro ya kamata ya zamanto cewa kada a zo a zauna a mai da shi bangare na cewa wai hitina ta jam'iyya guda ce ko kuma ta wani shugaba guda ne duk wani wanda ya yi wata jam'iyya da ta zo ta yi mulki a ƙasar nan duk wani shugaba ba wai shi ya haddasa shi ba amma akwai abubuwan da ya kamata canje-canje da ya kamata a yi waɗanda lokacin gwamnatocin ba a yi ba sai da abin ya riga ya zo ya ɓaci kuma ya zama to cewa hadari ne kawai ya zama to cewa wannan abin ya zo ya kamari lokacin wannan gwamnati ni dai shekara ta 70 a duniya ba wata gwamnati da aka taba yi kasan nan wata tabba yan najeriya walwala su abin da so ga dama kamar wannan akan batun farfado da tattalin arziki sanata yahaya abdullahi ya ce ƙasa ta tsinci kanta ne a wani hali na bullar cutar coronavirus shi yasa aka samu durkushewar tattalin arziki inda ya kira da cewa yanzu ana sayar da gangan ɗanyen man fetur akan dala saba'in maimakon dala arba'in da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin bana a kai saboda haka suna kira ga shugaban ƙasa da ya kawo ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi domin a yi amfani da rarar da aka samu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suke sauraron wannan shirin karan farko a yau, muna nazari ne akan yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta a kwanakin nan. Mun kuma karɓi bakoncin Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger da Muhammad Sa'idu Itu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger da kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakkokin mata rafa a jihar Niger. Ga jagoran tattaunawar namu Mustapha Nasiru Batsari. Tumala ya tsuka ga ku ne ke fafutuka ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau. wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishiyarta shekarunta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarun shi 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka dan tsakanin 25 ne zuwa 30 kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko mine ne matsala ko mi zaka ce game da wannan al'amari a kwarai alal hakika an ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu nan Eh, iyaye kwarai da mm, traditional institutions namu mm. suna da aikin yi sosai don matasan mun an samu abin da bature ke kewa disconnect na wayar da kai na mutane mutane su san abin da ya kamata mm. mutane mun tashi ne mun waye gari kowa na rayuwa yadda ya gan dama eh, sai gan baba ko mama sun tashi yaro ya tashi da sassafe ba ma san yadda yaron yake ba a yamma a yaron ya balaga bai sa abin da ake kiran kwabawa ba a kwabe shi a yi wani abubuwa a gaya mai abin da ya kamata shi yasa ga muka samu irin abubuwan nan to kowa na gani kamar duniya da muka shigo yanzu nan kowa na da ra'ayin shi yadda ya gamu dama bai so ya bin na gaba kuma aka ce bin na gaba bin Allah to yanzu nan mun samu matsala ne na wayar da kai kwarai don dole mu matasa mu tashi mu koma yadda iyayenmu suke ta yin zamantakewa na da so that mu wayar da kanmu cewa abubuwan da muka yi kar mu dauka doka a annanmu don kowa na gani kamar in ka duba ko fina-finai ma da muke kallo yanzu nan mm. ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ya saba da yawa da muke kalla fina-finai kuma muna so mu duba shi mu yi exhibiting nashi mm. practical sai gan kuma abin ya bambanta da yadda muke aladunmu yadda muke zama nan to yanzu nan ka duba kamar shi wancan eh, wanda ya je samu limami ya dambara mai wuka akwai abin da addini ya ce in ka samu wani da matanka abin da shi ya ce kenan tunda limamin bai rai in ka samu wani da matanka akwai shaidun da aka ce ka nema to ya nema shaidun bai nema ba amma ya ɗauka wannan zuci fushin nan mm. sai aikata wani bala'i mm. a ƙasa mm. to kuma in doka bai yi abin da ya kamata ba sai ga abin ya ci gaba to in ka duba shekarun baya bai kai shekara uku ba a arewacin najeriya mun fara samun irin matsalolin nan to ya kamata mu koma baya manyan mu eh, eh, traditional institution kenan su koma su duba abin nan da kyau da malaman mu kuma a wayar da matasa kai ko kafin ma yaro ya aure mm. dole abin da ake kira orientation mm. na zama da mata da miji a fara basu ya kamata kamar course ake kiran 3 months course mm. koyarwa ta kamar na ruwa eh, dole a koya masu yadda za su zama da juna a kuri yadda shi barista ta ce dole sai an fara zaman ta kewan a hakurin da iyayen suke ta yi da don kowa ya ce wai zai tsaya tsayin daka a kan abubuwan da suka gani yake faruwa ko abin da suke gani a takarda sai ga an samu matsalar nan shi yasa abin da muka fara gani a arewa ba mu ganin ta amma yanzu na ya zo ma a cikin gida har ma limaman ma abin ya fara samun su tun daga nan wani bai iya duba ya ce je dauko shaidu ba to makarantar mamadiyan da ake yi da sai gan ana wayar da kai cewa ga shaidu ga abubuwan da aka yi ba ma yara ma ba abin ba zaman makarantar mamadiyan ake ba duniya ya sa mutane kwaɗayin duniya kowa na an zari ya samu abin duniya abin da ya kamata mu yi mu gama duniya lafiya ba ma yin ta kuma shi yasa ga muka samu kama matsalan nan shi yasa dole malamai iyaye da sarakuna su koma drawing board su nuna ma mutane yadda ya kamata su yi zamantakewa batun aure ne kafin yarinya tana gama tana samun miji waye mijin nan a duba background nashi a ba su watanni wani ya samu abin da kira kansilo mm. ya fara gaidin nasu yadda za su yi zamantakewa addininmu ya yarda cewa ka yi aure hudu in ba ka da karfi ka dawo uku in ba ka da karfin ma biyu in ba ba ka da karfi ma ka kai auren ma addini ta yarda wannan bari mu je wurin barista to uh, barista yawanci ana samun kamar yadda shi ya ya fara shimfiɗa cewa hukuntawa idan ba a hukunta wannan ana samun matsaloli to amma a ɗaya gefen kuma za ka ga lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam yanzu misali mun ji raɗe raɗin wai ba tabbas ita wannan wadda ake zargin ta kashe kishiyarta ta samo ƙwararrun lauyoyi waɗanda aka ce sun yi tsayin daka sai sun da ita daga wannan eh, haɗari da ta da aka same ta ana zargi tana da hannu a ciki a ah, me zaki ce game da irin wannan abubuwa tunda musamman ma eh, ku lauyoyi kuna da hannu a cikin irin wannan abubuwa to da farko ya kamata mu gane cewa akwai wani abun da ake kira a doka mm. cewa presumption of innocence mm. ana zargin mutum mm. ba wai an tabbatar ba dole sai an je kotu a kawo shaidu su tabbatar to shaidu za a kawo shaidu kowa ya faɗi me ya faru ya aka yi har polis suka je ga bincike me da me suka gani kaga kaman ana ta yadawa cewa sun ga jini a jikin bango an ga shaidan inda aka kona ita kishiyan to kaga irin abubuwan na duk za a dau hoton su in an kai ga kotu za a kakkawo su a'a an saba girki a wurin da itace ko wani abu wurin daman yana nan ne tsaf-tsaf kaga irin abubuwan nan za su ta dama duk mai tunani zai sa mishi tunani a'a ba saba girki a wurin ba wurin daman ba wai baki ba ne amma kawai sai ka ga an kona abu ka san duk yadda aka kona jikin mutum mm. da kwai raguwan alama mm. cewa lalle lalle bil'adama adama ne aka nakasa a wurin mm. to jini kuma jini yana nan na bil daban na dabba daban middin aka ɓamɓaro wannan na jikin bango za a kai ga su 'yan lab duk za a duba a gane a'a na bil'adama ne kuma kaga takardun asibiti za su yi aiki ita daman o positive ne ko o negative irin abubuwan nan me genotype ɗinta duk dai za a kai ga bincike akan haka yawwa amma abubuwan matsalan shine yana ɗau lokaci yau a je a ce wai prosecutor baya nan gobe a ce shaidan da za a kawo ya samu uzuri mm. ka gane irin abubuwan nan su suke ɓata lokacin wannan irin abun da ya kamata a yi shi da gaggawa a kan kundin shari'a akwai magana da ake yi cewa justice delay is justice denied cewa in ba yi hukunci da wuri ba kamar dai hukuncin ba a yi shi ba yanzu ita wannan kishiyan da aka nakasa ta ka auno ya zuciyan iyayenta yan uwanta yake baki kirin yake sun ga bakin ciki wannan abun ko makiyinka aka ce ya same shi dole ka ji wani iri mutum ne dai da rai bare ga a ce ya ko mata ko kanwa yar uwa makwabta ma a kowa wanda sun kulla soyayya ba don komai ba saboda Allah yanzu aka ce an kone ta ka gani matsala ne ita ma wacce ake zarginta ba wai akan ita kadai nake yi ba wasu za a zarge su da yin laifi daga baya in an zo an gama bincike sai a ga cewa a'a ba ma su bane suka aikata wannan abu a je a kame wani daban shi ya aikata laifin kaga sun yi shekara uku biyar wasu takwas wasu goma a gidan yari ai yanzu wannan rayuwan ta lalace gaba daya ba a yi musu adalci ba kuma a kasanmu ba abin da ake cewa restitution kamar kasan waje in an kame ka an rufe ka da ana zargin ka da wani laifi mm. aka zo aka gane ba kai ba bane mm. akwai wasu 'yan kuɗi da za a baka ya ɗan taimaki rayuwanka za a kiyasta ya kai ga inda kana nan kana aiki kana kwadagonka mm. za a ce irin ka ɗan samu ko ɗan gida haka ko wani sana'a dai ya bunƙasa za a dan kiyasta a baka kuɗin nan sai ka je ka yi sana'a ko wani abun da dai zai amfani rayuwanka amma a nan babu shi asaran dai taka ce shi yasa ka ga wasu in sun fito gidan yaron ma ba maganar ja da baya zuciyan ta yi tauri sai a ci gaba da aiki kawai ga ai da kwai matsala To alaba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu dasa aya a nan. Idan Allah ya nuna mana mako na gaba, za mu nazarci abin da ya faru a gidan magidancin da ya kashe matarsa. Kafin nan a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Sa'idu Esu da kuma barista Hadiza Nura Alfa da wakilinmu Mustapha Nasiru tsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Sunana Antar Muhammad daga Madrasatul Darul Hadis Al-Islamiyya, Dakman Accra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. was-samaa'i dhatil buruj wal yawmin maw'ud wa shahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب هريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ما دلّا yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz wani babban jami'i mai ba gwamnatin kasar India shawarwari kan ayyukan kimiyya ya yi gargadi jiya laraba cewa kasar za ta fuskanci wata sabuwar guguwar yaduwa annobar corona karo na uku yayin da kasar ke fama da cutar da jami'ai suka ce ta laƙuma rayukan kusan mutane dubu hudu a wunin. manyan kasashe masu karfin masana'antu sun bayyana goyon bayan taiwan a matsayin mai sa ido a zauren hukumar lafiya ta duniya wha 'Yan gwagwarmaya da mazauna babban birnin Sudan ta kudu suna zargin jami'an gwamnati da sace abincin da shugaban kasa Salva Kiir ya bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa. Amurka ta cika alkawalinta na taimakawa dakarun kasar Afghanistan yayin da Amurkan ke ci gaba da janye dakarunta daga kasar. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa murya Amurka jiya laraba cewa dakaran Amurka suna kai wa mayakan Taliban hare-hare ta sama a lardin Helmanda da ke kudancin kasar. daga ƙarshe majalisar dokokin jihar south carolina ta kada kuri'a sa hanyar bindigewa a jerin hanyoyin aiwatar da hukuncin kisa yayin da ake fuskantar karancin allurar da ake amfani da ita wajen ɗauki ran waɗanda ake yanke hukuncin kisa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin alheri grace abdu da taya na gabatarwa sai kuma Chubahiro ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.